والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين kuma kada ku yi wa Allah girman kai ta hanyar barin bautarsa da yi wa bayansa girman kai hakika ni zan zo muku da hujja bayyananniya